وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسن بسنته وانتهج بنهجه وكتفى أثره إلى من الدين أباك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتفرق إلى بجاب الله تعالى a wannan masallaci na labaran zaria da yake unguwar yan aduwa a cikin garin katsina a kuma wannan yammaci na lahadi ko litinin wannan yammaci na litinin wanda yake sha bakwai ga wata ramadan hijira kunin da Kana annabi muhammad alaihi abdullahi salatu watan mutaslim dubu daya da dari hudu da arba'in da shida wanda ya daidai da sha bakwai ga watan mari miladiyar annabi isa dubu biyu da ashirin da biyar idan lissafin yari inganta a daidai wannan lokaci da muke nazari a cikin alkur'ani mai girma har yanzu muna cikin tafsirin ko su da ajiyar bana aya ta ɗari biyu da talatin da biyar ko za mu tashi farkon aya ta ɗari biyu da talatin da shida amma kafin ci gaba kamar yadda muka ji za mu koma farkon aya ta 235 don hada hancin zancen domin wannan ayar tana da alaka da ayar da ke gabanta da wanda ke gabanta su dukan suna magana ne akan abin da ya shafi al'amarin khidmatul mar'a wasu hikaki halmahar yadda neman aure yake da kuma cancantar mace da abata ainihin almahar shi ne sadaki cancantar ta da sadakinta sai Allah madaukakin sarki ce la junaha alaikum in tallaqtumun nisa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا جناح عليكم إن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتل قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين نعم آية دموك وانا أكن تجيها فدر الله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خدمة النساء aw aknantum fi anfusikum alima Allah annakum satazkurunahunna walakin la tuwa'iduhunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا واعلموا أن الله غفور حليم wannan aya kamar yadda muka tattauna akan tajiya a cikin abin da ya shafi at rarrabewar ma'anonin lafazin ayar Allah madaukakin sarki ce arbatu wannan arbatu shine a tarihi kamar da muka bayani a gurguje a jiya babu laifi a gare ku idan kun yi jirwaye mai kamar wanka cikin abin da ya shafi al'amarin nema ga matan da suke cikin ainihin idda ta wafati mijinta ya rasu Qur'ani ya tabbatar da ta zauna arba'ata ashirin wa ashra wata hudu da kwana goma tana idda ta wafatin mai gidanta mun ji kuma hikimar da cikin yin hidda da dalilin da ya sa shari'a ce a yi hiddar da kuma irin abubuwan da hidda take haifarwa sakamakon yinta babu laifi ga Allah ta ji Allah madaukakin sarki gare ku a cikin abin da ya shafi khidbatin nisa al khidba kamar yadda muka ji shine talabun nika bi al kha'i na khidba shine neman aure ba laifi ba ne a gare ku in kun yi jirwaye mai kamar wanka na neman auren mata da suke cikin gidda Allah ta'ala ce walakin la tu'iduhun sai dai kar ku zo ku kebe ku da su ku ce to kima da kai ban gama idani ne a ciki kar masu wannan kar ku alƙawarin aure ku da su a kebe Allah ta'ala ya ce ko kuma abin da kuke aknantum fi A aknantum bi ma'ana fasartum wa azmartum abin da kuka koye a cikin ranku ai alim Allah Allah ya sani Allah ya san me ke cikin ranku na kauna da soyayyar ku Allah ya san irin abin da kuke nunawa na begensu da nuna son su zama matanku amma dai latuwa idohun da sassa yadda wannan abin da ke cikin zukatanku da ke cikin raukar ku je ku yi ainihin kalamun sirri bihinna ku je ku koye da ku da su ku yi alkawarin aure a sirrance babu shakka Allah madaukakin sarki ya hana wannan ya ce karku Allah ta'ala ce fahdaru ku saboda haka ku bari fahdaru bi mana ittaraku au kudruku ku bar abu wannan tahdid ne tsawatarwa ne Allah ke yi karfa ku yi haka da shi ne ku bar wannan abu da'ahu ku ji tsoron Allah ku yi sanci wannan abu li anna aqibatukum ilayhi subhanahu wa ta'ala walillahi aqibatul umur karshen al'amura gaba daya in ya gama jujjuyawa dai Da Allah zai kuma subhanahu wa ta'ala da haka ku ji tsoron gamuwarku da Allah ku ji tsoron komawa gabansa ku sani cewa Allah madaukakin sarki bai ainihin sanya ɓoye wannan matan da yayi yi su zauna ba don karku dan ku je ku nemi aurensu ba ne a'a dan su zauna zaman ibada ne su rika filin mutunci da kimar aure bai kamata miji ya rantsi wa gobe a daura matarsa aure ba lallai ta zauna ta san darajar auren da ta rusa ta rasu da igiyarsa miji ya tafi ya furta da igiyar aurensa sai wani zama da ke gwada kima darajar aure a ma'auni na addinin musulunci kima da darajar aure a mahanga addinin musulunci a karantarwa ta qur'ani da sunna aure ba karamin abu bane don haka bai kamata daga mutuwar miji ba ke kama gaban ki tafi ki je ki da ki aure ki a karki wannan Allah ta'ala halimun ne mai ainihin hakuri ne subhanahu wa ta'ala ga waɗanda suka saba ma dokoki da ka'idojinsa sannan kuma gafurun ne mai gafara ne subhanahu wa ta'ala ga waɗanda suka nemi tuba suka nemi afuwa suka nemi yafiya a cikin wannan nace a wancan ayar akwai ainihin ahkamu shar'iyya da ya kamata mu lura da su Allah ta'ala da yace la junaha alqur'ani idan da ya zo da ma'anar la junaha bi ma'ana ai abaha alqur'anu at daga cikin abubuwan da za mu iya fahimta a ayar cewa qur'ani ya halatta jiwaye mai kamar wanka fi khidbatil mu'tadda a cikin neman auren matar da take ainihin a idda duna tasrih ba za a fito kurukuru a ga mata ana son ba ba za a fito kurukuru a gwada ana ciki ba a a iya yin me a iya yin at-tarih duna tasrih ba ta yadda da tasrih ba amma ta yadda da me ta yadda da at-tarih kamar ta danye mai kamar wanka daga cikin misalai kamar ka ce in nake la jamila masha Allah eh, kina da kyau wallahi amma dai Allah dukan mai gida duka shuguna ko kuma ka sai na gida saliha wallahi ke mutu ne kirki gaskiyar magana akwai kirki a labarin gida na jika kuma mai gida ya rasu babu shakka kina hakuri akwai akwai albarka tare da ke eh Allah ta'ala dai ya sa kara miki albarka kaga nan ma za ku ta ko ni sako ko kuma ka ce da ita inna kila nafiqa eh, kai a koshe kike wallahi baki da yunwa eh ki kulkul abin ki amma dai Allah duka mujin yi kokari Allah gafarta mishi ka gwada da alama ce ta kana ciki amma ba za ka fito kuru kuru ka ce mata to in kin gama ina nan eh, Na yi faki ina ta sulu to ka samu matsalar cikin sulu duka kuma za ka kula da wuta domin an hana ka ba ka bari ba Allah ta'ala ala ce kar ka yi ina fata ku wannan sannan akwai abubuwa abu na gaba kamar a zikiru a ainihin azumi da Allah ta ce wala ta'azimu uqdatan nikahi karku wata ta mubalaga ce fil a anan kai matuƙa ne wurin hani an mubasharatin nikahi fil idda Allah ya kai matuƙa wurin hada kada daura aure a cikin idda ba a yin aure a cikin idda ina fata fahimta domin yin niyya ba an ce karku niyya to kaga in an hana ka niyya ina ga aikin a ga aikin a hana ka yin sa ainihin kwata-kwata ina fatan hujjar yana daga cikin abin da aka mu shari'a ma hukumu hibbatun nisa'i menene hukuncin neman ma neman aure An annisa'u fi hukmi al khitba ala thalathati aqsam mata cikin al'amarin neman auren su da fishi ku gudu kunnu ku da gauji cikin al'amarin neman auren mata su da fishi ahaduha ta farko daga cikin su allati tajuzu khitbatuha ta'ridan wa tasrihan matan da ya halatta a nemi aurenta gaba gadi da aka ikaice gaba gadi an san gaba gadi ya go eh, ba irin whatsapp ba gadan-gadan iri da muzu uru-uru ido da ido baki da baki ma akwai wanda ya halatta ka gaya mata a baki kuma ya halatta ka yi mata jirwaye mai kuma wanka ka yi jirwaye mai kuma wanka kuma ka faɗi ka biyu baya da bayani وهي التي ليست في إثمة أحد من من الأزواج إذا تي ما تدى با تكركشن كوا با تكركشن إثمر kowa kawai a kasuwa تكي ina fata mu fahimta ta kasuwa ce ita saboda ka ita wannan in ma ka mai kamar wanka in ma ka gudu gudu gudu duka ya halatta tafrihan wa ta'aridan kowanne kai yayi ina fata mu fahimta wannan saboda ita laysan fil iddati ba cikin idda take ba li'annahu lamma jaza nikahuha jaza khidmatuha tunda ya halatta a aure ta to ai ko ya halatta ne mu auren da ne ko ba ka ba ma dama jaza nikahuha idan jaza ne khidmatuha in dai ya halatta aure to neman auren ko halal ne saboda ai sai an nemi auren ne za a yi za a daura auren wannan ita ce mata ta farko wanda ita ba ta da wani shabanki ba ta da abin da ya hana nemi aurenta ba ta da wata iyaka ba ta da wata katanga kawai ka ganta ta ganka magana ta yi in yi nayi magana ta kare sai mace ta bi kuma illati la ta juzu khitbatuha la tasrihan wa la ta'ridan ta bi ita ce wanda bai halatta ba ne mai aurenta fata fata shin da jirwaye ne kamar wanka da kuru kuru duka ba wanda ya halatta ya ba a mata jirwaye ne kamar wanka ba a mata ya kiri da musu wa hiya allati fi ismatin zawjiha ita ce matar da take cikin igiyar aure duk matan da ke cikin igiyar aure haramun ne ka kana son ta haramun la ta'ridan wa la tasriha ba za ka yi mata jirwaye bai kamar wanka wacce aiko da zaki kashe auren ki wallahi ni ina ba hana nan babu ka yi dan ita bai halatta ba ka fito ka ce ma kana neman auren ta bai halatta ba la yuzu la tasrihan wala ta'ridan me yasa li annaha fi ismatin zawjiyyatin tana gargashin igiyar aure ne fa inna khibataha wa hiya fi ismatin akhar ifsadun lil alaqati zawjiyyati wa huwa haram saboda neman aurenta a lokacin da take cikin igiyar aure zai jaza lalacewar auren da take a kan shi wanda kawo lalata mata aure da mai gidanta haramun ne kai ka yi kai haramun ne ka zo ka zige wata tarbo da mijinta ba daidai ba ne haramun ne ina fata ku kuwa wannan wa ka hukumul mutallaqati raji'iyyan haka matar da ita ma an sake ta saki raji'i fa inna ha sai hukumil mankuha ita ma tana cikin hukuncin wadda take da aure ne inda sakin tara da yi ne kuma tana cikin idda ba ta gama ba na ka ba ka da ikon zuwa ka ce ya kika ji in kin gama da ina nan na dan fata babu shakka ka yi gaza kuma ka yi laifi an gane wannan ko الثالث نوك التي تجوز خدمتها تعريدا لا تصريحا ما تتوك ya halatta a nemi auren ta ta'ridan ta hanyar jirwaye mai kamar wanka la tafrihan ba ta hanyar kuru-kuru ba ba za a gaya mata kere da muzu ba baki da hanci ido da ido a'a amma dai ya halatta a yi mata jirwaye mai kamar wanka da mu'addadatin fi wafa ita ce matar da mai gidan tero shi tun da ba dawa zai ba wanda a ce auren na nan amma dai mutuncin auren da ya rasu ya barta da igiyarsa ya hana ta a neme ta mutuncin auren ya hana a neme ta ba za a neme ta ba sai dai a yi mata jiro ai mai kamar wata wa hiya lati asharat ilayha al da al-karima ita ce wannan ayat take nuni zuwa gare ta wala junaha alaikum fima arradtum bihi min khifati nisa babu laifi a gare ku cikin abin da za ku yi jiruwaye mai kamar wanka da shi na neman aure wannan babu laifi a gare ku ita ce mace ta hukun shari'a ta yadda Ai mata jirwaye mai kamar wanka amma ba ta yadda ba a yi mata kiri-kiri a wani neman aurenta to kun ga mata sun kafa kashi nawa kashi uku cikin abin da ya shafi neman aure wadda za a iya mata be za a iya mata kai tsaye kuma za a iya mata jirwaye mai kamar wanka ita ce mazaura ko mutuwa wadda kuma za a iya mata kai tsaye a za a iya mata tarihi amma ba za a yi mata tasirihi ba ita ce mata da take mai take cikin idda ta wafaci za ka yi mata jirwaye mai kamominka amma ba za ka iya kiri-kiri ka gaya mata cewa ina ciki ba ita kautayar kwata biyu ita ce wadda kwata-kwata baya halatta ka nuna kana neman aurenta ta'aridan wala ta duka da da kiri da wuru da kuma jirwaye bai kamar wanka duk ba a yi li'annaha fi ismatin zawjiyya saboda tana cikin katangar aure ba za ta tsallaka katangar aure ka je ka ce kana son ba an gane wannan ko harrama Allahu nikahu al fil iddati Allah ta'ala ya haramta aure a cikin idda wa aujaba tarabbus ala zawjati Allah ya wajabta mu macen ta zauna ta jira sawa'un kana zalika fil iddati talaqi aw fi iddati wafat haka idda ce ta saki ko kuma idda ce ta mutuwa duka ba a daura aure a cikin in iddar saki ne a bari ta gama ina fatan fahimta idan iddar wafati ne ita ma a bari ta gama ba a daura aure a cikin wadannan iddodin gaba ɗayan su karima fi الكريمة ta'ala قوله تعالى ولا تعزموا nikahi hatta حتى al-kitabu ajalahu har sai idda ta cika sannan ne za ku nemi aurensu amma baya halatta ki fito kiri-kiri ki ce ke kawai mutu waye dawo ina fata ku jana ko kuma ka je kai ka lallaba ka ce ka za ka za ka imam ahmad ibn hanbal da imam shafi da abu hanifa sun tafi a kan cewa yin sakun nika idan an daura aure a cikin idda kawai lalata shi ake in dai cikin idda aka yi wannan iddatu talak ne ko iddatu wafat kawai ana bata shi shi wannan auren ana bata shi ya zama ba tantan nuri saboda ba a gina shi akan tubali ingantacci ba ba a gina shi akan asali ingantacci ba ina fata ku ji wannan kamar yadda sunnar annabi sallama ta bi shara zuwa gare shi na gaba hukuncin macen da aka yi dukuli aka sake ta kafin dukuli an sake ta kafin mai gidanta ya tare da ita wannan aya ta bayyana mana zance filla filla dalla dalla cikin abin da ya shafi hukunce hukunce mutallaka har ta ambaci nau'o'in kamar haka mutallaqatul madkhulu biha mace wanda an riga an yi dukuri da ita wa summiya ma'a'raha kuma an faɗi sadakinta bainan jama'a kowa ya ji sadakinta ku shaida wani ya ba da sadakin wance dubu kaza kuma an biya na kadan jama'a ku shaida ko kuma wane ya ce zai biya sadakin wanci jama'a ku shaida an sa mata sadaki dubu hamsin amma zai biya gobe ko jibi ko gata ko bayan shekara guda an daura dai ajiyar zuwa wani lokaci zai ba ta sadakin sa ina fata ku ji wannan kun ga dai wannan an ambata sadakin kuma idan miji ya yi dukuli ya tare da ita ya kwanta da ita ita ce mutsallakas madukuli bin sannan ta biyu ita ce musallaka su bayar mu dukulu biha wala musamman lahal mahar ita ce macen da ba a yi dukuli da ita ba bi ma'ana bai gidan da bai kusance ta ba bayan daurin aure ko ba ma a faɗi albashin ta ba a yi sadakin ta ba ta uku musallaka sun bayar mu dukulu biha wa kadkuri da lahal mahar ta uku ita ce macen da ba a yi dukuli da ita ba na aure amma kuma an farlanta mata cin ainihin sadaki ta cinye sadakinta rabi'a ta hudu mutallaqat madkhul biha wa ghairu mafrud lillahi al-mahr ita kuma ta hudu ita ce matan da an yi dukuli da ita amma kuma ba farlanta mata ainihin a sadaki ba wannan duka na nasoshi na shari'a sun yi bayani a kan kowace filla filla dalla dalla kamar ita wannan ta hudu wadda Al-ƙur'ani Allah ta'ala ya amince cewa fa mastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna mastamta'tum bihi hunna, duk abin da kuka yi istimta'i da shi daga gare su bi da kuka kwanta da su kwanciyar aure kuka ji daɗi da su to fa'atuhunna ujurahunna ku ba su wata kan ladar su na na su. fa hadi yaji laha mahrul mithli irin wannan za a ba ta maharul misli da kafin daurin aure ba a fadi sadakin ta ba ba a ambata sadakin ta ba to sai a duba ire-iren ta irin tsarai kunta masu shekaru irin nata da tarbiyya irin nata da kyau irin nata nawa ne sadakin su bana sai a ce to ire-iren ta ne duka dubu ɗari da hamsin hamsin aka rika biya don ce ita ma da ita ma ta gidan ginta ita ma sai ka ba ta dubu ɗari da ina fatan kwanci wannan hukunci daga ba halil mutu a tuwa jibatun likulli musallaka mut'atu salat in an saki mace a ba ta dan wani abu shin wajibi ne ga duk macen da aka saki dalla qawluhu ta'ala ala zalika fadar Allah madaukakin sarki tana nuni zuwa ga wannan da Allah ta'ala ce wa ruhun matiruhunna ku ba ku mutu a salat wanda abinda ba ma yi a Mutu a salat ba ba da idan ka rabu da mace a shari'a mutunci sai ka ba ta wani Allah ya ce ku ba su wani matiruhunna in ji Allah saboda ka in ka saki matar ka ka hora ta kawai da tafi kujerun ta da sauran duka wa kowace wakai an gama shi kenan kai an yi yanki an tashi ka ci moriyar ganga wannan haramun ne Allah ta lati maskiru wannan ku ba su nan alal ya qadr mai wadata ya bayar da da kauri mala abdullahi inda kana da wani abu ka debo ka kambato ka dumbuza mata kowa ka ba don ta je ta dan dogara da kanta kafin Allah ya kawo miki ya eh, ai ba so kake ta lalace ba musamman tunda kuna da yaya da ita musamman kun haihu ba za ka yi mata fata ta barbare wacce na ni ba to ya za a yi mace ta je ta zauna babu ko titi hannun da ba ta iya jiyo ko yau kuma ta zauna lafiya ba zai yi ba saboda haka sai Allah ce mati'uhunna ku ba su mutu hatu salaki ku dan ba ku wani abu ku ba su gwargwado alal motsi kadruhu mai wadata da yalwa ya bada da kauri wa halal muqtiri qadruhu wanda kuma ba ya da shi talaka ya bada gurgudan abin da ya samu abin da Allah ya gudu mishi eh, talaka zai duba cikin dan albashin shi kasa ya diba mutuwa cikin dan abin da ya tara ya fasa asusu ya mika mata wasu yan abubuwa ke da wannan nawa ne rige ki je Allah ya taimaka ya eh, kyatan samu yin na rubu da yan gida na su yi amuru da za ki da rike yi kofar gida kafin Allah ya kawo miki eh tunda da yaran mu ya wuce ga wannan kyadan jajaji wannan umarni ne daga saman bakwai doka ce daga Allah karka saki mata kawai shi kenan kai burin ka ta ka a ba kai daidai ba ba halin ahalin sunna ba ne ba wa qur'ani ba ce ba wa sunna ba ce dan shi Allah ta'ala umarni ya wuce cewa matti'uhunna wannan filu amrin ne matti'uhunna ku jiyar da su dadi ai ala wujubil mut'ati qabla wa qabla wannan dole ne ku ba ku musu wani abu aka saki aure ya riga ya rubuta ku ba su wani abu wa ikhtalafa wa mutallaqa sai dai malaman musulunci sun gida gida game da ra'ayin shi macen da aka sake ta kowa za a yi ba ta mutu aka tala ko kuma kowa za a ba ba fa za a ba alhassan albasiri ila an na hawa jibatun likulli musallaka imamu hassan albasiri ya tafi akan cewa duk macen da aka saki dole ne a ba ta mutu aka tala li'umumi kaulihi ta'ala saboda fadar Allah madaukakin sarki da yace walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf lil mutallaqat ala al islam kai tsaye Allah ta ce duk wanda aka saki to suna da mata'un ya ba su mutu a tsara mata'un bil ma'ruf ku ba su dan wani abu na kyautatawa hakkan al muttaqi wannan haƙƙi ne ga duk wata masoran Allah duk wata musulma muttaka taqiyya dole ne ku bata ainihin mutu a tsara lokacin rabuwa dan ba ta wani abu dan ba ka tsohuwar 'ya'yanka ta je ta rude ba ta firgice wa qala malik ibn anas imam darul hijra imam na malik yace innaha mustahabbatun lil jami'i wa laysat wajibatun ki mustahabba ce ji ma imam na Ya ce shi mutatu salat dinnan mustahabba ce ga kowace macen da aka saki ba wajibi ba ne kauli ta'ala da fata da yace dalilin saboda Allah ta'ala da yace haqqan 'alal muttaqina haƙƙi ne ga mata ai haƙƙi ne ga masu jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala a wata ayar yace haqqan 'alal muhsinin haƙƙi ne ga masu ta walaukar kanat wajiba la ha 'ala al a jima'i. da a ce wajibi ne inji imamu na maliku to da Allah ta'ala ya dora mu kowane ainihin abokin halitta da ya zauna da mata sai ya ba ta amma ta sahabal jumhur jamhurin malaman musulunci sun tafi akan cewa alhanafiyyatu wa shafi'iyyatu wal hanabila ila annaha wajiba da hanafiya da hambaliya, da shafi'iyya sun ce wajibi ne malikiya ce kadai sai shi zuri maliku ne kadai ya shi zuri a wannan hukuncin ita shi yana ganin ta haɓa ce ba wajiba ba mutatu salat haɓa ba wajiba ba ce shi yasa zaka ga a ƙasar Hausa ba a yi tunda maza ba maliku muke bi an biya maliku mata sai a wasu ta wajen gari da suna shan wahala wanda wani ba daidai ba ne a nan kamata yi musara ma wannan mazhabar mu bi mazhabar jamhur haka ne ko ba ta ba sai bi mazhabin jamhuri jamhurin malamai sun tafi akan wajibi ne a ba tun da ya zama wajibi a ba mutum da aka saki kawai a miƙa mata kayanta ina fata ku nan kawai ajiyar da ita daɗi gurgudan abin da Allah ya baka alal musa qadruhu wa alal muqtiri qadru mai wadata ya bada da kauri talaka kuma ya ɗan bincino na fata gadi na biyar ma ma'anar mutu'atu wa ma huwa miqdaruha menene ma'anar mutu'atu talaq kuma menene adadin abin da za a bayar al mutu'atu ma yudfa'uhu az-zawju min malin abinda ke ce mutu'a shine abinda miji zai mika ma matar shi na dukiya au kiswatin ko kayan sawa aw mata'un ko kayan abinci li zawjatihi al-mutallaqa ga wannan matar tashi da ya saki aunin laha wa ikiranaha don a taimake ta kuma a girmama ta kada ta je ta wulaganta an taimake ta an girmama ta an mutunta ta wa daf'al liwa shati talaqi alladhi waqa alaiha kuma dan a tunkuɗe mata wannan wata kan kadaici da damuwar saki wanda ya riga ya abu gare ta to za a ɗabi'ar mata ita ce za ta ce sake ni in ka haihu in dai ka haihu cikin mamaku to ka sake ni haka ai haɗari yawa kai kuma idan ba ka da shakkar zobar sai ka ce za ki gane na haihu ne ka na sake ki saki kaza wannan rudani ne ai tuntun ita san ka haihu ai dole da muka in ka haihu ka ce ai na haihu yau ba gani muna magana ba in ba haihu inda ba haihu ba ai fari ya za a yi ko a gaba ne don karka ɗauka wani abu ne rigirigi a ce wani in ka haihu ai ka ma haihu mai alaji ma ya banka saife ka si ma tarbiyya si ma kaza wani zai ce in ka haihu shi ko kwanto ma yake kenan to ka haihu tun daga duk kuna zance da shi to balantana ita da har kayi mata dinkin sallah ka zauna zaman aure kayi kayi kayi ita za ka ce maka in kayi hukunci ai na haihu dini kete kete din kowa gawa kete din saboda aka saki ban yi dan kada wata ka dauka ayin mata ka ce in ka haihu cikin uwarka da ubanka ka sake ni sai ka ce haba ai tunda ta kai nan ai an kai karshe shi dan ke ga wannan kyale daga ce ba a saki sai ne ke kin san na haihu cikin uwa da uba amma ba zan sake ki ba ba sake ki wallahi ina ba za ba to amma idan ta kara maka cewa in ka haihun kuma kai ka ɗauka haihuwar eh in baka saki ba kai baka haihu ba sai ka ji da wani gwada maki na haihu an sake ki to kuma ne ka ta ɗaura hannu a kayan na lillahi wai na shiga uku na lalace miji na sake ni ita ce maka za haihu kai kuma shi ɗan ya ruda suka ce ka haihu sai ka sake da kuma sai da fashi da kusa yanzu da dama mace ce za ta zo ta ce ni a raba ni da mai gidana ba ni kaunar shi ban san gani shi ban san shi ban san gari shi ban san ma mai yin sunan shi amma da an ce a yi rubutu a rabu rabu da ita ta mata takarda ba ta kayan ta kama gabanta sai kuma ta fashe da kusa ita ta shiga rubuta lalace don mai ma za a suke ta yana fata ku ji wannan to abin da yake ce ma mutu'a mutu'atu talaq shine kudin da miji zai bayar ko kayan sawa ko kayan abinci ga matar shi wanda ya saki don girman mata da mutunta ta da kuma ɗauke mata kadaicin saki wata Kabiru ha mafudun ilijtihad kaddara ta kuma an fawwala shi zuwa ijtihadi abinda za a bada ɗin nawa ne ta wani an bari malamai su tattauna mamuna na maliku ya ce laisa yayin da na haddun ma'arufu ya ce mu a malikiya mutu tattala ba ta da wata iyaka ba ta da wata iyaka sananar da ce kaza za a bayar fi kalili ha wala kasiri ha ya ce a cikin kaɗan da mai yawan mu dai a malikiya ba ta da iyaka ba ta da kaɗan ba ta da yawa ya danganta ga wadatar mai gida wa kala shafi'i imam shafi ya ce al mustahabu ala al musi khadimun abinda aka so ga wanda yake da iko ya kawo mata mai hidima da zai ci gaba da mata hidima wa alal mutawassiti 30 dirhaman wanda kuma yake tawassul kuma middle class kenan masu middle class su ba talakawa su ba masu kuri ba sai su ba da dirhami talatin wa alal muqdiri muqni'a shi kuma talaka sai ba da dan abin da dai za a ce an dai ba da eh ba ya buba fallasa ga wannan dai kirkiri yau ga zai ce wallahi ba ya buba fallasa iya abin da zan iya kin san talaka ne ni kin san da yau kana kaza muna zo ne kin san ni ina da shi ko ban da shi saboda ka dan abin da ya samu gashi nan kawai ki haƙuri da shi ina ba ta fahimta wannan imamu shafi'i ke abu hanifa yake aqallu hadir hamun wa qimar wa mulhaqa yace karancin da shine dirhami daya da mayafi kayan sawa kenan da za ta saka amma yace latu tuzadu ala nisful mahari. mutu talak kar ta wuce rabin sadaki, da aka bayar kar ta wuce rabin sadaki in ji abu ba wa kala ahmad imam ahmad ibn hanbal yace mutatu talak iya dir'un wa khimaru shine abada wata kan kayan sawa da ainihin kayan lullube jiki da kadari ma tujizi fi salatu gwargwadon kayan da za a iya sawa a lullube jiki a sallah wa nukila an wa annahu an cira to gare shi ya ce hiya bi qadrin yusaru yusaru zawju ihsani ita mutu'atu salat tana da alaka da samayyar miji ko kuma rashin samayyar wadatar ko kuma talaucin sa tunda Allah ya ce alal musi qadruhu wa alal muqtiri qadruhu wa hiya muqaddaratun bi sai ita mutu ana kaddara ta da kaddarawar alkali shi zai mai hukuncin da zai yi hukunci shi zai kaddara to kaza za a rika bada wala Allah hada ra'ayu akhyaru wa arja wallahu a'lam wannan ra'ayi shine abin da yafi zama mafi kyawu kuma shine mafi rinjayi cewa a bar shi dai gurgudu mai kudi ya kamfato mara kudi ya bada kadan a bar shi haka kada a sa wata iyaka kaza da kaza da kaza da kaza ne wannan shine abin da yafi dacewa kuma abin da yafi cancanta ina fata kun tona to ina ganin ya kamata ku kwana ko inda lokaci ya tafi sai dan Allah madauki sarki kai mu gobe sai mu ainihin ƙara fassara wannan aya sannan kuma sai mu wuce wala jina alaikum in tallakum nida ma lam tusibunna aw tafidu lahunna farida sai zama ita ce zamu tashi akan ta aya ta 236 da abinda na fara zama daidai Allah ba mulada wannan ne kuskure kuma Allah ta'ala mana fada yafiya ya sa mutum ba su na gudanar da kuskure da mu aya sallama mu rike su na alaikun salam an yi da kiyaye sai sa daga wani aure shi ina yi kwanaki ɗaya ko zuwa kai amma tun a hulɗar ubangiji ba wani abu na mu'amala aure da ya ya san haka ita ma ta san haka yanzu idan a karfe yadda za a yi ne zai je ya haƙura da zai suke da kuma an saka cewa sai da biyu kule amma dai da mura an ce ba a ba wani abu na kai to suna ga ayyuka mun ba buƙatar a ce an jira ta gama fita kamar da abubuwan ta ta kuma kari a ce ya suke ta da abubuwan ta amma wani suke Ayi ita shari'a ita shari'a kai kwamare kwamare ba ta kwamarawa ra'ayi mai ba ita har an yi da ai magana da gari wani kuma ba za ai an yi da shine ya kawo su tu ma dama sun shiga dakin zuri ne ai yi kuka inda za a iya samun kubbatar sun yi ko ba ba su fito su wasu ba ba a kila ba ce da na ita mai ma ba ni ita ma ce ba ba ta wani da ai to kawai fita yi da inda ya gini ku fara da ku na to Allah ta mu na Thank you. ni kuma da da ni to da zan da kai zan gawa sai ka ce dai ki sani a sani kin ce tana wata haka ko ka ce in kin gama idda to kya sanar da ni kin gama babu tarihi eh, babu lissafi babu babu da bikin in kin gama ita da ina son in kin gama ko ma tare amma dai ga gama ka ce kin gama ita ba ina ciki ba kowa ga kana ai so ka sani ta gama daga ita za ta wuce gona amma dai kwafto kurkuru ka ina jira Allah ta Allah da abin da gaba ta dai Allah da wanda muka kuskure Allah muna fa da ya biya Allah ta maki ba zana guda albarkaci rayuwar mu matsaloli da muke fama da su a kasar mu da jihar mu Allah ka farage mana kowa da ke da bukatu a nan Allah take biyan bukatu ka biya mana bukatu mun alkhairi Allah ka iya mana cikin al'amuran mu ka kama mana cikin abin da ba mu iyawa Allah dan girman zatin ka karka bar mu da iyawar mu ka zama gwani a cikin al'amuran mu mai kama mana cikin abin da muka saka ba dukkanin wannan mabullin ka addabi kasar mu ta Najeriya da yankin mu na arewa musamman jihar mu ta kasar Allah ka farin mana Allah ta'ala ka sanya mana albarka a farkon rayuwar mu da tsakiyar rayuwar mu da ƙarshen rayuwar mu Allah ka sa ƙarshen ya farkon mu kyau ya rabbal alamin wa naka Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu